يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان ما زال الحديث عن الرحلة إلى الموت أو الرحلة إلى الآخرة وقد سمعنا في الخطبة الماضية أن كل نفس ستموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وسمعنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبض نفسا إلا وقد أرسل وبعث إليها نذرا ما من أحد يموت إلا وقد بعث الله إليه نذيرا الذي ينذره بالموت وقلنا إن شاء الله في هذه الخطبة سنستمع إلى تلك الرسل إلى تلك العلامات إلى تلك البعوث التي يبعثها الله سبحانه وتعالى لتكون نذيرة للمرء للإنسان قبل موته منها أن يترعرع الطفل الطفل لما يولد فإنه لا يعرف أي شيء فلما يبدأ يترعرع يبدأ في العيش يطعن في العيش فهذه علامة من علامات الموت ومنها كذلك عباد الله أن ينشأ الطفل فيكون مراهقا ويتقدم فيكون بالغا ويتقدم فيكون شابا ويتقدم فيكون رجلا سويا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ومنها عباد الله أن يبلغ العمر ستين سنة فمن بلغ عمره ستين سنة فقد أعذر الله إليه يقول عليه الصلاة والسلام لقد أعذر الله إلى من أنذر حياته إلى ستين سنة قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاغذوقوا فما للظالمين من نصير عباد الله إن تغير اللون وتغير البشرة أن يتغير بشرة الإنسان فهي رسالة من الله عز وجل إليه لأنه سيموت ومنها أن يشيب الرأس بعدما كان الشعر الشعر سوداء يتغير فيكون بيضاء هذه رسالة من الله عز وجل بأن الموت على الطريق فاغتنم هذه الفرص عباد الله في الاستعجاب للموت ومنها أن يمرض الشيخ الكبير الذي في السن فهذا المرض الذي يمرضه ليست علامة حاسمة بأنه سيموت ولكن ذلك المرض رسول من الله عز وجل لينذره بالموت لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وذلك عند الاحتضار أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يصل بهذه بهذه العلامات وهذه البعوثات وهذه الرسالات من الله عز وجل فيا أخذ حذره يا بني آدم خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan wa masu albarka wannan khutba ta wannan rana البركة albarka ta ما في في شرنا شرنا يكون أنا مثلا أني عن بركة أنا مرفض النور لكن أنا مبر مشهور أنا ما رقم النفر أجه الكبر نيجيريا أو أن الرانا تجمع عشان ذا الآية لوتر هندو رب وتر ربيع الآخر هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da 26 ga watan 11 watan nuwamba kalandar albashi shekara 2021 ta tsora ne kan mawuzo'in da ya kabaɗi gabata wato dirfafan lahira wadda muke tun da Allah ya kawo mu duniya muna roƙon Allah ya samu cika da imani yan wa masu albarka a hukumar da ta gabata mun ji cewa babu wata rai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta face wannan ran sai ta dandana mutuwa babu wani wanda ya zo duniya ya zaman da karo ya zo duniya ya zaman na zo kenan ba zancen komawa kowa ya yarda da wannan ba wani dan adam ko wani abu mai rai ko da ba dan adam bane da bai yarda da haka ba cewa sai ya bar wannan sanarin na subhana sannan mun ji a makon da ya gabata a kubbar da ta gabata babu wata rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba face ya aikowa wannan ran yan aike yan sako na cewa zai karɓi ransa barkatai ga sunan sai dai idan mutum bai tsaya ya nutsu ya mai da hankali ya rinci waɗannan sakonni ba yan wa masu albarka na faɗa nake insha Allah a wannan hurba in Allah ya rayar da mu zuwa yau za mu ci irin waɗannan alamu da kuma irin abubuwan da ya kamata mu yi a tare da su ina roƙon Allah ya dace da mu cikin abin da na faɗa kuma ya ba mu ikon matakan da suka kamata domin hakan ya zama a cikin fa'idar mu a zama mai amfani a tare da yan wa masu albarka bayan an haifi yaro ko mun ji abubuwan da ta gabata mutum yana fara fuskantar mutuwa daga lokacin da aka busa masa to lokacin da aka haifi yaro ya zo duniya ba abin da ya sani bai san komai ba ba abin da ya sani to akwai ɗan sako na farko da ake aiko masa cewa mutuwa ta turfafo ka shine ibar wannan matsayi ya fara tantance abubuwa daga lokacin da ya fara rarrafe lokacin da yaro ya fara rarrafe ikai ga ya fara tatata ina faruwa ina tashi yanzu ya fara sanin ina jikinsa yake masa ciwo dan sako ne aka aiko masa kai da kake babba in ba ka gane a aiko maka ɗan sako ba to yanzu ka gane an daɗe ana aiko maka ɗan sako tun daga wannan lokacin ake aiko maka ɗan sako to a mutuwa tana nan za ta yan wa masu albarka yaro ina nan ina tafe ina tafe sai zo ya girma inda zai iya fita da gudu ina jin shi ma wani babban mutum ne alhaki har yanzu ina yaro to shi ma wannan wani ɗan sako ne saboda tunaninsa ya matsa daga wancan wurin da yake zuwa matsayi na gaba ina nan zama saurayi ina yi zama zamanto ainihin cikakken mutum ya kai shekara arba'in tun daga lokacin da aka ce ya balaga ya fita daga tsawon balaga matakin farko ya kai lokacin da yake jin yanzu ya kamata ya yi aure yanzu ya kamata ya yi kaza irin abin da manya suke yi ya shiga matsayin da ake ta shababantaka samartaka wanda take mai karfi ko mai girma to daga wannan lokacin wani dan sakon fa yaro ina nan ina tafe ina tafe har ki zaman to kwakwalwarsa da tunaninsa da hankalinsa sun nuna lokacin da ya shekara arba'in ya kai tsarin karfi wanda daga wannan lokacin sai dai irin da yin baya baya baya baya har zuwa lokacin da kuma rayuwa za ta kare har lokacin da karfinsa zai kare har lokacin da komai nasa zai kare kare sai Allah subhanahu wataala ya karbe shi eh ya wannan lokacin hankalinsa ya canza tunaninsa ya canza ya yi total submission ga Allah subhanahu wataala ka abin da ya tafi mutuwa har ma ya koma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi magaji na kware a cikin 'ya'yansa yana cewa ya ubangiji na ka kimsa min in gode wa ni'imar da kai in gode wa ni'imar da kai wa mahaifana kuma ka kimsa min in yi ayyuka na ƙwarai kuma ka gyara min a cikin iyalai na ka mayar da su mutanen kirki na tuba zuwa gare ka lallai ni na tuba zuwa gare ka kuma ni ina cikin mutanen kirki ina cikin salihan bayi tunaninsa ya canza yanzu ya daga cin cewa mutuwa ta daga matso masa ka iya fahimtar wannan to shi ma saƙo ne na cewa mutuwa tana nan tafi zuwa gare ka lokacin da kake tunanin iyalanka Allah in zama to ka a su to ka fara tunanin mutuwa kenan yan uwa masu albarka mutum ya kai shekara arba'in Allah subhanahu wata'ala ya masa jinkiri har ya kai shekara 60 bai mutu ba to Allah ya gama yanke masa hanzari da aka ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya gama yanke hanzari ga mutumin da ya jinkirta da rayuwarsa zuwa shekara 60 mutum ya shekara 60 a ce bai hau kan sirri ba bai auka wani tafarki na kwarai ba bai aukan hanya daidai ba to wannan ba shi da wani abu da zai gaya wa Allah dan ya ga aro ya ga kaito ya ji daɗi ya san wahala ya ga daidai ya ga ba daidai ba ya san mafita ya san abin da yake matsala duk wani abu na rayuwa yake shekara sittin wannan ya riga ya gama sa. ya gama samun kwarewa ta rayuwa a ce duk da haka bai dawo ya karatu ta nutsu ba to lallai wannan Allah ya gama yake masa hankali shi ne ma'anar faɗan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce a ce ba mu jinkirtar da ku ba zuwa lokacin da mai hankali wanda zai tunani zai yi tunani kuma a ce jakadu mai gargaɗi bai zo muku ba ana nufin ka yi farfara bayan da gashin ka baki wular ka na ban jikin ka yayi tamoji bayan da fatar ka ga nan ainihin tana kyalli tana sheki nama ya cika ta yanzu ta koma tana ta zama loba tana lobatu amma duk da aka a sai mutum bai lura ya gane ba bai lura zai koma zuwa ga Allah bai ci gaba da yin bandan bandan a rayuwa to lalle wannan ba shi da wani hanzari da zai bai wa Allah da haka Allah yake ku da aka kudan da azaba wa ma li zalimin min nasir azzalimai ba su da wani mai taimako da zai hana Allah ya musu azaba ba masu albarka alamun gasunan da yawa na daga cikin alamun mutuwa tana approachin mutum shine kana yaro karami ka koma ka zama babban mutum da kai ne ɗa yanzu ka zama kai ne uba da kai ne jika yanzu ka zama kai ne kaka da kai ne ake aika yanzu ka zama kai kake aika da kai ake yi wa yanzu zaman to kai kake yi da kana karkashin waɗansu yanzu kai ake karkashinka da fatar ka ga tana ƙarni tana sheki amma yanzu ga shi nan ta aine wato ya kwankwane da gashin ka ga nan baki wurin gashin ka da na haɓa da na gemu da na kaza duk amma su koma su yi fari waɗannan duk 'yan sako ne Allah ya ta mana cewa mutuwa tana nan tafi saboda ni shin Allah subhanahu wata'ala baya daukar ran mutum haka nan babu wani dan sako yan uwa masu albarka kamar yadda ya gabata fulbar da ta gabata cewa har waɗanda ake sa suna mutuwa kuta yanzu nan mutum ya mutu ya kamata ainihin kowa ma ya ɗauki shiri wato ya ɗauki wato mataki yawanci akwai lokuta da yanzu ka zo ake irin waɗannan mutuwa to yin lokacin ya zo ka ɗauki matakai ba zai in Allah ya kaddara maka zaka mutu ba zaka mutu ba amma sanin lokacin ma ya zo shi ma dan gargadi ne dan aike ne aka aiko maka Jaka da ne dan sako ne aka aiko cewa wannan yanayin da ake yau mutuwa a sa? kai ma za ka iya mutuwa a sa. me ya kamata ka yi shiri ba wai shirin karka mutu ba a'a shirin ku haɗu da Allah lami lafiya shirin ku haɗu da Allah salin alim shirin ku haɗu da Allah babu kare bin damo ku haɗu da Allah lami lafiya ku rabu salin alim wannan shine shirin da ya kamata ka yi ta yaya ta gyara tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala yan wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tsohon mutum rashin lafiya alama ce ta mutuwa ba wai dan cewa lalle zai mutu ba amma ga tsufa ga rashin lafiya to lalle ɗan saƙo ne wannan rashin lafiyar 'yar saƙo ce Allah ya aiko masa cewa zai iya mutuwa wannan lokacin da haka ya kamata duk abin da zai yi in akwai bashi da ake bin ya fada in shi yake bi a fada idan akwai wani abu da yake so ya wasiya ya kamata ya wasiya a wannan lokacin duk wani abu da ya kamata ya fada a wannan lokacin ya kamata ya fade shi saboda ne saboda akwai tunani cewa ba lallai ne isa shi ba akwai tunani na cewa zai iya mutuwa akwai yiwuwar cewa wannan rashin lafiyar ita ce abokiyar tafiyarsa ba za ta rabu da shi ba har sai ya mutu da haka ya zama wajibi a wannan lokacin ya faɗa wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa shari wata rana rashin lafiya ta kama shi sai ce zan gaya muku wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan yanayin da nake cikin wannan rashin lafiyar ba zan gaya muku ba ba lalle ne in tashi ba saboda ne ya san shekarun sa da mutu sun yi sun kai inda suka kai sai gaya musu wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan kowa ya ga yana rashin lafiya wanda su sun kai irin wannan yanayi ya kai shekara 60 ya kai shekara 70 ya kai shekara 80 wani ya tsora akan 100 wani ya cike 100 in yana rashin lafiya to abin da ya kamata yake kenan duk wani abu da ya kamata yi na ban da duniya ya yi ban da duniya har cewa akwai mai yiwuwar isa ke ninka waɗannan shekarun nasa Allah ya bashi tsohon ba shi ke nuna rashin mutuwa ba haka nan rashin lafiyar ba shi ke nuna mutuwar ba sai dai tsufa da rashin lafiya da tsoho alama ce cewa mutuwa ta kusa sai da kifi precaution abubuwan da ya kamata yi a daidai wannan lokaci yan uwa masu albarka mu gyara tsakaninmu da Allah a irin waɗannan lokuta da muke rayuwa a cikinsu wanda ga nan an rasa gabar an rasa yamma an rasa kudu an rasa arewa an rasa sama an rasa ƙasa an yi mutane wujuzu ga baki ɗaya an su rasa ina gabas take ina ma kansu yake duk waɗannan abubuwan 'yan saƙo ne daga Allah domin mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala saboda mutuwa tana iya zuwa a kowane lokaci ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai Allah maɗaukaki ya ce ya ku wanda zauka ba da gaskiya ko riƙe shirin ku ku yi shiri ku yi tattali ko ta ɗaukacin ku ko kuma ku fita jama'a jama'a daban-daban Allah subhanahu ta'ala ina nan ina sauraron ku zai ba ku sakamako gwargwadon abin da kuka aikata yan wa masu albarka in sha Allah kuma mai zuwa in Allah ya sa na rai za mu ji yaya ake wato wanda yake ba shi da lafiya yaya ake yin jiya ta rashin lafiya shi ne rashin lafiyar a karan kansa da kuma da suke jiyarsa menene ko waɗanne abubuwa ne ya fi kamata a mai da hankali a kansu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in ya kai mu wannan lokaci Allah ya tsare imanin ya tsare addinin ya tsare lafiyar ya tsare mutuncin ya tsare dukiyoyinmu ya tsare iyalanmu ya ba mu tsaro a ko'ina muke ɗayan rayuwa ta zo ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karɓe mu muna shuhada'u dan ya bar rayuwar mu Allah ya wanzar da mu su adawu ina roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tufofinsa na ɗaukaka ya sanya mu cikin bayansa na barai waɗanda sun kira shi yana ansawa in sun roƙe shi yana badawa in sun nemi tsarinsa yana tsare su Allah muna roƙonka ka ba mu aminci ka raba mu da tsoro Allah muna roƙonka halin kunci da ake fama da shi a wannan ƙasa Allah ka kawo mana yanwa Allah ka kawo mana buɗi Allah ka kawo mana arziki mai amfani Allah Allah halin talauci da ake fama da shi Allah ka kawo mana arziki mai amfani Allah ka arzurta mu daga arzikinka Allah ka arzurta mu kai mu daga taskarka da bata karewa Allah muna roƙonka ka ba mu arziki mai kyau mai amfani Allah ka ba mu arziki na taimakon addini ka ba mu arziki na taimakon al'umma Allah muna roƙonka ka sa bukatun mu a hannunka Allah ka biya bukatun namu Allah kar ka sa bukatar mu a hannun bayinka Allah kar ka sa bukatun bukatun ma'anin bayinka allah muna roƙonka kar sa bayanka su yi dariyar mu Allah karka sa bayinka su ga mu Allah muna roƙonka ka wadatar da mu da wadatar ka karfafa mu da karfinka ka Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba wanda ba za mu iya Allah ka fiya mu mu yi tare Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta ibadallah inna Allah بملائكة عرش وقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله